Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron ma birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Ana kuma iya sauraron mu a can kasar Ghana ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. madalla a yau sha biyar ga watan janairun shekarar 2025 shirin yau da gobe yana da magaran a jamhuriyar Nijar inda wakiliyarmu a can tamar abari za ta gabata mana da shirin namu na yau da ya yi duba kan mummunar ɗabi'ar nan da wasu matasa suka runguma ta shaye-shaye da yadda iyaye da ma sauran al'umma ke faɗi tashin ganin an raba matasan da wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye muna kuma tafi da wani girki mai ƙayatarwa don haka uwar gida 'yan mata da da amare da sauran masu sauraro baki daya sai a kada kunnuwa a gyara zama inda ni ma zan ja gefe daga nan in barku da wakiliyar tamu tamar abari a cikin shirin na yau da gobe. A yau shirin zai yi duba ne kan wani al'amari da ke ciwa kowa tuwo a ƙwarya game da matasa. Ga baki daya al'umma na damuwa da wannan al'amari shine kuma shaye-shaye na matasa musamman ma a makarantun boko Abinda ya kai hukumomi kungiyoyi masu zaman kansu iyaye da malamai da dai sauran al'umma suka tashi don yakar wannan ɗabi'a a makarantu sanin kowa ne da matasa su ne kashin bayan dukkan wata ƙasa kamar yadda ake faɗi su ne manyan gobe kula da ilimin su da tarbiyyar su ya zama wajibi ga kowa da kowa na kewaya wasu makarantu don jin yadda al'amarin lamarin yake inda muka tattauna da jagororin wasu makarantun boko na nan da magara. Ni suna na Hassan Sabo, daraktan wannan makaranta a CJ 26 ta birnin da magaram. Eh to mun gode wannan dai abu ne da kuka dauko magadusi da kuka dauko kuka yi zancen shi abu ne wanda yake ci mutane tuwa kwariya har da mu Dan gaskiya alhamdulillah wannan an yi ta ana wayar kan yara akan wannan abin. Sabida wannan mu yanzu gaskiya a cikin makarantar wannan tamu dai mun gode Allah babu yaro ɗaya ma da muka taɓa samu bisa kan akan wannan matsalar da yi gaskiya mun gode Allah ba ma samu wannan matsalar da yi eh, amma dai a ka san kun san da ita ko eh a kware ku mun san da ita tunda mu da makarantar mu ma ga ta a bakin kasuwa muke ban mu nisa da kasuwa ai muna gani yanda ake ta abubuwa akan wannan ana zauwa a gaban mu muna tsinka wani gama ana kama masu harkokin cikin wannan shashan wannan kuma gaskiya abu ne wanda yana gurbatar da tarbiyyar yara yana da muni sosai saboda yanzu ai wannan abin ba zai iya buga muwa ma da karatu gaskiya da yanzu yan makaranta ɗalibai suka su shiga wannan abin kenan karatun su zai taɓarɓare saboda wannan gaskiya muke kullum muna yaƙi bisa kan wannan abin dan saboda wannan abin da ya kau yaran wannan tunda da yara ƙanana ne gare matasa har yanzu saboda wannan kullum muke jan hankalin sittin sati akwai lokaci da muka keɓe wadda muke bi aji aji muna ƙara jan hankalin su bisa kan wani abu eh. kuma tun da kuka buɗe wannan makarantar dai ko kuma tun da kuka zo wannan makarantar ba ku taɓa ga samun wata matsala ko na ganin wani yaro da kayan maye ko wani makamancin haka Eh, gaskiya alhamdulillah ni dai tunda nazo wannan makarantar yau shekara ta biyu a nan ban taba taba samun wani yaro da kayan maye a hannun shi ko kuma wani yaro ya sha kayan maye ya zo nan yana wasu maganganu ko rishin komiya gaskiya tunda nazo mu taba samun wannan anan dai akwai wasu kamar kungiyoyi haka da kuke hulɗa da su a makarantar ta wanda suke zuwa kamar su waye kan ɗalibai irin kungiyoyi masu zaman kansu kamar ONG da ake cewa masu yaƙi da eh, shaye-shaye eh kwarai akwai kungiya da muke ma'amala da ita conseil de la jeunesse conseil de la jeunesse su ne kusan dun karshen wata suna zauwa mu keɓe musu lokaci kamar yanzu awa biyu daga bayan an aka hoto shan iska na sha ɗaya har zuwa karfe ɗaya muna ba su wannan lokacin dan su wayewa yara kai akan wannan abu kuma muna jin daɗin abu muna ganin haske akan abu. Muhammad Mutari Muhammad Balarabe to abin da zan shaida muke yanzu dai bana da sauki. Mm. Da shekarun baya ne dai har bara muna sanin wannan mai matsalar shaye-shaye to bana dai alhamdulillah a bara kamar simi simi kuka fuskanta na shaye-shaye to a bara ana ba mu labarin bisa kan shaye-shaye ana. amma mu yi bincike mu yi bincike mu kama ma to Allah bai sa ba mu dawa tun da a baran ma an kama wani ya ce wani maganin ciwon kai ne mun ce to maganin ciwon kai a haka wani wuri. na amshi amma muna ganin yanayin shi me na ake samun matsalar shaye-shayen wannan a makarantun boko kulle yamma ana waɗi sai ga makarantu a kewaye da su akwai shaguna akwai teburarka sai ga mutane suna saita to baka san me suke saita mm. kai kuma a matsayin ka in ba mai ake cewa iko ba ko wani problem wani ba mu iya musu cewa kaza amma kowa na kukan da haka mm, kuma sai an yi eh, bincike a tabbatar in haka ne ko ba haka ba ne shi dai shaye-shaye kowane iri ne akwai illa yana taba kwallowar yaro yana taba kwallowar kuma mu dai din da wannan din aka ce muke an shigo lakwal akwai dokokin lakwal da muke bayyana wa yara gashi wannan kaza da kaza da kaza an hana shi a doka kai in ka yi shi doka za ta bige ka ko shaye-shaye ko wani yana yake cewa violence ya ake cewa hudace-hudace eh, duk an hana shi ko wani zauwa da wuka lakwal duk an hana shi abu dai da zai ji wa yaro ciwo don mutum ya zo lakwal ya yi darasin shi kuma lahiya eh, ilimi ka zo nema wasu kungiyoyi a kun eh, kungiyoyi yadda yake ce kungiyoyi ko jiya ma jiya laraba ko mm. jiya laraba ko ta kungiya da ta zo gurbin lakalka ne mm. da gurbin dangana mm. sun zo sun waya da mutane kai ɗalibai su wajen 200 ne aka sa class aka masu wayaka ajiya ila shaye-shaye ila wadace-wadace duka aka saka masu duk rubula kalkanai mm. ina ji goma suke rajuma na ga takarga yadda su za su yi gangami na duka a garin da magara mm. don sun kama ga yadda na mm. bacin wannan akwai kungiyoyi da dama amma mu eh, kulle da kowane lokaci a tsaye muke tsayin ka bisa kan wannan abu suna na gadace tsalha ni ne provisor na nan s garin malam wanda an kasani da da sunan sai ejewit lalle shaye-shaye a nan dukkan makarantu ba bakon abu ne ba eh, don ba so dai ba su biyu mun ta kama yara amma masu zowa suna da a cikin kalas duka mu yi ta gani wasu mu kore su wasu kuma a ja su a ba su musu magana Eh, a ce su daina eh, abu ne dai yanzu a cama ya zama gama gari tsakanin da Allah sosai ana samu nuri don nan kun gani kamar yin kun lura kewaye muke da lakwalluka kun baya lakwalluka hallo akwai wasu wurare inda yara eh, suke shiga suna shaye-shayen su mahi yawa na cikin dushi muke kama su muna ganin su suna shiga eh, a ban daki ba yi eh, hmm. ban daki na cikin lokwal don suka shiga nan ba a sani abin da suke nan suna yi hmm. eh, sai ki ga dai dai wani shiga a jima kaɗan sai ya hito wani shiga to daga nan in muka lura da haka nan mun san da ana abin harka shaye-shaye kenan hmm. sai mu je mu abin da ke mu gaggado su mu kore su wani irin mataki ne kuke ɗaukar wa yaron da aka kama shi da abin maye a makaranta eh to kamar munan dai muna aplikin reglement na lakwal da an ce an hana wani shaye-shaye an hana wani wasu abubuwa duka wanda suke eh, iya suka ta da zaman tsaye mm-hmm. eh, da duka wasu abubuwa za su kawo wani rikici a cikin lokal duka an hana kenan reglement interior muke aplike eh, yaro wakilai babanka mu ba shi kwanje Eh, a ba yaro kwaje a ga mishi da bai dace ba kuma wannan abubuwa eh, ba bala na jan kunne i ko kuma baya da haka nan kama in nagari ne su wannan da polis ake ga eh, masu shigowa makarantar wanda ba 'yan makaranta ba Wanda ba 'yan makaranta ba eh don sai a ga masu da polis kuma baya da haka ne ita ma kan kanta polis na ya samu labarin da suna zanwa suna dan kewaya kamar lokacin da lakwal ta ruhi mm. suna zan dan kewaya dan su Eh, su gagabe ruwan nan mutane wanda suke basu aikin komi sai sai shaye na banza ya a matsayinka na ma um, jagoran makaranta ya zaka iya fassara mana ko bayyana mana illar shaye-shaye a makaranta lalle kai illar shaye-shaye a makaranta tana da yawa hmm. don na fari za a ca yaro sai ki gazo cikin lakwal bai san abin da ake nan gaba cikin kalas shi na zamne yana kallon ku eh, in ka tambaye shi menene aka ce ya tsaya na kame kame eh, bai sani ba baya da haka nan kuma akwai faɗace-faɗace da ake samu nan eh, saboda shaye-shayen wannan kwanan bayan can har ma wani yaro yaro muka kama da wuka ya zo kawai na yara suna zamne suna wasa su kurmi ya jefa wuka haka shaye ne kai bana ba sai kan banza zaka zo da wuka kuma ka jefa ta cikin cikin gurbin halaukin gani abu ne wanda yake salwantar da hankali Eh, yara eh. babu zancen kuma a ci gaba da lakwal mm. eh kin gani matsaloli ga sunan barkatai to ko akwai wani kamar waye kai da kuke ma yara haka ko wani lokaci da kuka kebe eh sosai ko wannan waye kai kullum ne ana cikin shi yara ana shiga kalas kalas ana ga musu da irin wannan abubuwa su kauce su shaye-shaye ga illolin shaye-shaye eh, ga wasu dai matsaloli tare da shaye-shaye duka su su kiyaye irin na a bari waɗanda suke nan gayi su bari waɗanda kuma suke niyyar yi kada ma su tarka faran da su kan kansu ma suna yi yan eh, yara ba in suka zo na muka ga musu suna zuwa su faɗakar da su da wannan abubuwa bai dace ba. ganin irin illolin da ke tattare da wannan shaye-shaye na makarantun boko ya sa kungiyar jeunesse et développement kungiya ce mai zaman kanta a jagorancin amadu rufa ishofa suka kaddamar da wani waye kai wanda kuma za su ci gaba da shi a dukkan makarantu na jihar da magaran saboda gashi allah da ikon shi ya sa abin da muke yi tun ƙasa-ƙasa yau ya fito hili mun zo za mu shiga aiki gadan-gadan wanda za mu shiga cikin makarantu na zamani a waye ma matasa kai bisa illoli da suke tare da shaye-shaye da saidawa na miyagun kwayoyi da kuma irin abin da ake yi mara kyau a cikin makarantu na boko eh, saboda haka muna ma magabata godiya saboda wannan eh, maudu'i da muka ɗauka na de zandar ya samu tushe a lokacin da muka ce za mu yi takarda ma'aika ma haute autorité à la consolidation de la paix ita kuma idan za ka yi takarda ka aika mata dole ne sai hakuma ta gurin kamar nan cikin garin da magaram ade ya sa ma hannu ya amince ka yi wannan aikin muka tarra shi mu gan kuma alhamdulillah ya samu hannu kuma suka ba mu wannan tallafi muka zo za mu yi wannan aiki abu na biyu da muke so mutane su gane a nan shine hakumominmu na koli musamman babban jagora na ƙasa wanda ake ce ma eh, general de brigade abdurrahman chani wanda kowa ya san shi a niger mutum ne wanda ya jajirce ya yi tsaye-tsayen daka saboda matasa su zamanto manyan gobe na gaskiya in kun lura a cikin aikin da yake yi yana kokowa matashi ya zama wani abu a ko ina kuma ba dare ba rana saboda haka suka ba wannan kungiyar take ba da tallafi take ba da tallafi a zo a muku wannan waye kan da ake abu na biyu gwamnan jihar na damagaram kwallon Colonel muna mishi godiya godiya ta musamman duk ilahirin abin da muke yi ko dare ko rana wannan magabaci yana tsaye tsayin daka ya zo ya tsaya a yi tare da shi na gaba su ne sarakanmu na gargajiya mai martaba sultan na da garin alhaji abubakar sanda wanda shi ma a kullum idan muna wannan aiki za ku ga ya sa hannun shi an yi tare da shi abu na gaba su ne manya-manyan limamanmu wanda a kullum muna musu godiya ta musamman kuma muna fatan allah ya sa su ci gaba da ma mu addu'a wannan ƙasa ta zamna lahiya kamar yadda suka saba yi wannan kungiya tamu da section lycée college a shekarun da muka yi muna aiki mun samu mutanen da suke kama mu yau muka ce wannan rana ce ta musamman wadda ya kamata mu ba su mu ba eh, takarda ta yabo a gaban jama'a a gaban al'umma a gaban maha gwamnan jihar da magaran da ya kaddamar da wannan waye kai tare da kungiyar da ta dauki nauyi wato jeunesse et développement a inda ya yi jan hankali ga dalibai su himmatu wajen neman iliminsu su kuma guji shaye-shaye a makarantu da sayar da kayan maye. Allah d'être ce jour de ce CS pour lancer la caravane de sensibilisation dans les établissements scolaires sur la consommation, la vente des stupéfiants et la violence à milieu scolaire. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya haɗa mu a wannan makaranta ta COS Zango don mu ƙaddamar da yaƙi da shaye-shaye. wanda wannan kungiya mai zaman kanta ta jeunesse et développement a cikin wannan ayari nata ta ɗauki nauyin shi shaye-shaye wata ɗabi'a ce da ya dace a hana ta gabaki ɗaya a doron ƙasa musamman ma cikin matasa kuma musamman a makarantun boko mesdames et messieurs comme nous pouvons le rappeler la consommation de la drogue et des stupéfiants sont des choses à bannir au niveau de la jeunesse de manière globale mais plus spécifiquement dans les milieux scolaires, étant entendu, mesdames et messieurs, chers étudiants, que vous êtes des jeunes, des jeunes qui auront d'ici quelques années la gestion de ce pays. Par conséquent, vous, devez éviter certains comportements qui ne sont pas de nature à faire des bons exercices. Comportez-vous bien, bannissez la consommation de la drogue, Ku dai matasa ne, ku ne kuma nan da ɗan lokaci za ku jagoranci wannan ƙasa. kenan ya dace ku tsara kanku ku guje wa dukkan wasu miyagun ɗabi'u ku ɗauki kyawawan ɗabi'u ku yaƙi shaye-shaye da sayar da kayan maye. Et à tout que vous gens, groupes d'individus auprès des autorités, les FDS, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les responsables des établissements, parce que c'est avec cette organisation que nous pouvons réduire de manière intéressante ce mauvais comportement de consommation Ku fallasa duk inda kuka ga ana sai da kayan maye, ku shaida ma hukumomi mafi kusa da duk wanda ya dace. Muna godiya da wannan kungiya ta Jeunesse et Développement bisa wannan kokari nata. Haka kuma waye kai zai ci gaba a makarantu daban-daban a nan jihar da magaram. La sensibilisation va continuer dans les autres établissements scolaires. Remercier le président de JDEV. Su dai daga nasu waje limamai da malamai. ba a ƙasa a gwiwa ba sun kawo tasu gudunmuwa wajen waye kan yara game da shaye-shaye da kuma sayar da kayan maye. Shi wannan jagoranci da ake dama ma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan hakan duk inda shugabannu suke bayan su malamai ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man ra'a minkum munkara fal yughayyiruhu bi duk wanda ya ga abu na ko abu na lala to ya gyara shi da hannun shi wannan da shugabannu ne aiki fa illan yastadi yace idan kuma shi ba shugaban bane ba fa bilisani to sai aka koma fannin malamai aka ce to su gyara shi da su abinda malamanmu na damagaram suke yi wasu suna yin addu'a kansu da ƙahosu wasu suna tarbiyyatar da al'umma kansu da ƙahosu yace ce fa illam yastadi fa maza fage kalbi to sai aka komo a cikin al'umma ta da magaram al'umma gaba ɗaya ta musulmi ya ce to su gyara shi da zukatansu abinda ba za ka iya bayyana shi da hannunka abinda ba za ka iya yin shi da bakinka to ka gyara shi da zuciyarka mun yi godiya mun yi godiya Allah kiyaye mu Allah ka mana zaman lafiya wannan kasa ta mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu duk abin da muke gudu wa akhiri da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin mu lura da shi kuma mu gano shi matasan mu su ne jagorori na gobe saboda haka duk abin da muka san zai taimaka musu a bisa rayuwarsu ta yanzu da kuma ta gobe to yana da kyau mu ba da hankalinmu kuma mu ba da hikiman mu akan mu ja hankalin su bisa wannan matsayi matasa a gaskiya kahin mu je kansu mu da kanmu ya kamata mu gyara kanmu saboda kallon mu suke kuma sauraron mu suke matasan nan namu kenan in mun gyaru su ma matasan mu sun gyaru da izinin Allah magana ce muke yi mi magana wadda za su ɗauki model a wurin mu. Dan su ne jagorori a nan sallah sama da kanshi lokacin da aka zaɓe shi a matsayin aka aiko shi akan manzo ya ja hankali duka shekara arba'in ne da wani abu to saboda haka matashi ne akwai al'adodi da yawa da suka shigo mana wanda ba su da amfani a matsayin ku ku matasa ku tace ku zub da wannan ainihin al'adodi wanda ba namu ba ku ɗauki namu wanda za su muku amfani a nasu waje ɗalibai sun bayyana gamsuwar su na waye kan da ake musu tare da dagewa wajen guje ma shaye-shaye sunana ibrahim umar mama gaskiya mu je a annan makarantar tamu tun da na zo na makarantar cesium har ban taɓa ganin wasu sun zo suna shaye-shaye ba nan ko makamancin ma irin haka abin da yasa jaji yana gurɓata mahalli karatun yaro ya lalace duka koyi duka je rayuwarka ta lalace karshe ma ka zama barawo ko kuma ka ta kare a gidan kaso ka mu wannan makarantar tsari gare ta kuma doka gare ta to ni abin da zan gaya musu shaye-shaye ba ta hanya ba ce mai kyau ko mutum ya tsaya karatun ya so da kawa taimaki uwa shi ya taimaki kanshi nazifa ibrahim ita ana shaye-shaye a makaranta kuma yana da illa illoli da yawa ma saboda in kana yi zaka bata sauran dalibai wanda bu yi kuma kai iyayenka suna tamanin sun tura ka ekol dan ka zama wani abu kai kuma kana zuwa kana bata rayuwarka shi kuma yana bata rayuwa na bata kwalluwa bai kamata ba sunana muhammadu lawal zuladina da gaskiya shaye-shaye a makaranta illa ne ga yara a bar shaye-shaye saboda su ne manyan gobe sunana adamu mutar gaskiya jan hankali na ga yara shaye-shaye yana toshe kwallo kuma ga kasan mu ma shaye-shaye sosai yana mai damu baya tunda mu yara yanzu mu ne manyan gobe wata gurfaman sun zo sun mana jin hankali akan shaye-shayen nan kuma sosai mutane sun ji daɗi yaya alura mutu yanzu ilai ba a aiko shi ekwal baiwa ne a ce a gan shi can wani waje yana wani shaye-shaye haka yana iya batawa sunan ekwal da sunan abokan shi ma wanda suke tare da shi gaskiya bai da kyau haka ya tsaya karatun shi kawai saboda iyayen shi sun aiko shi su suna tunani can ya zo ya ikol shi kuma ya taitan yana cin amanar su ne haka sunana awa muhammad sabo a gaskiya shaye-shaye ba shi da kyau a makarantu mm. tunda yana bata rayuwar yara matasa da kuma mu kuma mu ne manyan gobe mm. ya kamata a daina shaye-shaye sai ka yi ilimi ta ka samu ci gaba gaskiya shaye-shaye na mai da mutane baya sosai ƙasa ma kuma ba ta ci gaba ba a haka na ba ta yi ba alfahari da matasa masu shaye-shaye da lama sauraro yanzu kuma sai mu koma bangaren kwalama wato a kicin kenan inda za mu saurari girke-girke wanda a yau za a mana dahuwar crepe. Assalamu alaikum sunana Sumayya Umaru. Zan gabatar ma da hilin kwalama yadda ake yin crepe. Da farko za a samu fulawa a samu kwai a samu gishiri a samu gishiri in yaso sai a zo a tankaɗe fulawa in aka tankaɗe fulawa da madara in aka tankaɗe fulawa za a zo a kashe kwai a kada shi daban a samu madara ita ma a kada ta daban ita ma a zo a zuba a gama a takula su a zuba ruwa sosai haka ban ginshi numfashin ki ba kamar fulawar kilo nawa kilo daya rabin kilo kwai nawa kuma gishirin kamar wani adadi shi ma madaran kamar wani adadi wace irin madara kuma madara ko kana samun lefik ko gari in yaso in lefik ce kana zubawa a kilo guda ka zuba lefiku guda mhm. da takwanku kenan eh takwanku mm. in ya so kuma kwai a kilo guda kana sa mushi kwai guda biyu mm. kana sa mushi kwai guda biyu da ɗan gishiri dan kadan ne ake sawa ne eh tsakulawa ce ake yi mm. in ya so in ka zuba za ka dama shi kaman biyin kaburi tsararin ne haka zaka dama shi sosai ruwa ruwa eh. mm, mm, to mm. in ka hura wutarka sai ka samu kasuwar ɗinka in kana so da blueberry kuma baka da ma blueberry kana iya sawa mai haka irin namu na tuwo in yanzu za ka ringa saman ba zubawa ba ce ake dan dasa ce ake a dan shawa a da in yanzu sai ka ringa zubawa zai nuna maka ya dan sai ka juya shi ka sabke shi da ludayi ne ake zubawa eh da ludayi ne ake zubawa haka ake aka zuba kuma ana baza shi ko kuma eh daga an zuba ana daga kasirar din a baza shi yayi kale kale haka mm. in yanzu sai a hudda shi ba a rufewa ba a rufe shi ba a rufe shi tunda a nan take ne kana zamne zaka soya abinka kawai ka tashi da nan amma wannan ba zai buƙaci wuta da yawa ba ko a bai buƙatar wuta da yawa ko bisa garwashi ma eh ko garwashi ma ko ga zaka ne duka na eh duka yana yi hmm. bai san wuta da yawa da ka soya shi haka zai dan taso daga cikin kasuwar din ka juya shi shi ma bayan na shiga su in so sai ka sabke shi hmm. naɗe shi ne ake ko linke shi ake ana linke shi yadda kake so hmm. kana so ka linke shi kana so ma a haka kai ka ajiye abin ka kai wannan to shi ita wannan crepe eh, ana cinta ta ne da yaji da mai da yaji ko kuma ana cinta ta ne da miya kuma wace irin miya sai ki mana miyar to ana cin da miya kuma akwai wanda suke cinta ma da shokola wanda in ba a sa ba gishiri sai a sa ɗan sukari kaɗan mm. tunda in aka samu miyan nama ja haka mm. da miyan kifi. sadifan ne da irin miya da kake so a ra'ayinka kana cinta da haka na to miya da farko miya ka samu naman kaka na rago ko na menene ma naman ka ka samu eh ka sulala shi in ka sulala shi ka gama shi da albasa shi ya sulalu in ya so ka sa tahornuwa da atarugu da kayan yajinka ka sa dan tumatir na kwanko ko dan kulkule ba ma lalle ba sai kana so a ba a soya daga ya sulalima mm. wasu ko in suna so in suka yi da miyar in suna da soyayyen namun su sai in yi so su nan na sashi a ciki daga sulalin aka sulala shi aka bar shi ya sulalu sosai aka sa mishi tornuwa da kayan yajin shi ya sulali in yi so an duba ya sulalu sai a zo a sa mishi dan kulkulen shi da dan tumatir na kwankwan shi da aran maji da ɗan gishiri in ya so sai a bar shi eh da tumatum danyi in ya so sai a bar shi ya dahu ya dahu ya dahu in ya dahu in ya so in ta tsani sai a zuba a ci haka ake yin shi ba a sa mai ana sa mai mm. ana sa mai saboda wasu daga sulale wasu suna sawa daga in sun soya nama mm. ya wuce shi ke na hamiya wasu ka bayan sun yi da sulale in sun gama komi da komi sai su zuba mai mm. shi kenan in kihi ne ma haka yadda zaka gyara kiyanka haka zaka mishi eh miya kihi To ma da tamar sanne da kokari kuma da haka ne muka zo ga karshen shirin namu na yau. A madadin tamar abarin da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Fiona nan dudu da ta daidaita mana sautin shirin. Ni hawa Sharuki sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an ji ku.